بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai komai komai da ya sake hada mu a wannan yammaci na asabar wanda yake shine na tara ga watan rabi'u awwal rabi'u thani a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da uku ga watan uku watan maris shekara ta 2012 miladiya a wannan masallaci mai albarka da kenan kuwa kun cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka muktasar al ma'ana littafin ahalari rariya matata sallah a wannan shine darasinmu na tara a inda da izinin allah ta'ala za mu tashi fasulun fil auqat fasalin da yake magana akan abin da ya shafi lokutan sallah to amma za mu ɗan yi tukin baya mu maimaita wani bangare na fasalin da ya gabata fasali na tara na fasalin fil nifas kamar da darasin da ya gabata an ci an nifas shine abin da ya shafi jinin al'ada jinin haihuwa shine ake kira da jinin biki malam kuma ya zayyana hukuncin hukuncensa a nan duk da bai tsawaita ba kamar yadda ya tsawaita a akan abin da ya shafi na jinin al'ada shi sa ya ce wani fasu kalhaidi fi man'i jinin al'ada abin nan jinin biki hukuncinsa hukuncin jinin al'ada ne fi man'ihi cikin duk abin da jinin al'ada yake hanawa hakan nan jinin biki jinin haihuwa shi ma yana hanawa wanda yake a darasin da ya gabata mun lissafo abubuwa kusan guda goma da suke karkashin abin da ya shafi jinin al'ada jinin al'ada yana hana saduwa kenan jinin biki shi ma yana hana saduwa jinin al'ada yana hana sallah kenan jinin biki shi ma yana hana sallah jinin ada yana hana azumi kenan jinin haihuwa yana hana azumi jinin al'ada yana sarayar da yana cire wajibcin sallah kenan jinin al'ada abin da jinin haihuwa shi ma yana cire wajibcin sallah da dai abubuwan da suka bayyana jinin al'ada yana hana karatun alkur'ani jini haihuwa shi ma yana hana karatun quran duk da cewa mun yi bayani malamai sun ce daukan littafi ne na alqur'ani haramta aka hana amma karanta alqur'ani ga mai al'ada wannan malamai suke ganin akwai sassauci akan haka jinin al'ada yana hana zama a masallaci bai halatta ga wacce take jinin al'ada ba ta zauna a cikin masallaci wannan bai halatta ba ta zauna don jiran wani ta zauna don sauraron sallah wannan bai halatta ba ai ba masallaci ba kana ganin hatta masallacin idi an hana masu al'ada su kusanci masallacin idi ana sallan yace sai masu al'ada su yi nesa da wurin sallar idi kullura da ke ko sannan kuma ya halatta ga mai al'ada ta ƙetare masallaci misali a ce akwai guga a cikin masallaci ya halatta ta shiga ta ɗauka kamar da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara abin nan ta taluma ta na wala junuban illa abiri sabili sai dai ketar hanya ne amma dai a shauka a shiga a zauna a masallaci bi halatta ba ga mai al'ada ta yi wannan hakan nan kuma bi halatta ga mai al'ada ba ta yi dawafi kenan bi halatta ga mai jinin al'ada ita ma ta yi dawafi ba dan annabi sallallahu ya faɗa a hadisin asma bint umais hakan nan ya halatta abin nan saki da sauransu to ne abin da malam ya ambata sannan ya ce wa aka furo sito na yawan mafi yawancin jinin al'ada kwana 60 ne jinin biki kwana 60 ne mafi yawancinsa kwana 60 ne sabanin jinin al'ada jinin al'ada mafi yawancinsa kwana goma sha biyar ne in ya zama sha da na sha ya zama damul istihaba jinin ciwo ba jinin al'ada ba amma jinin biki mafi yawancinsa aksar ɗinsa shine abin da ya shafi sito na yawan kwana 60 kenan ya zama 61 ya zama jinin ciwo ba maimakon jinin al'ada da ce malamai suna magana a kan 60 ne ko 40 kaga abin da suke ta cewa kwana 40 kwana 40 ta yi 40 ko bata 40 ba alhalin kuma ma 60 aka kawo sai malaki cewa fa idan qata addamu idan jinin iyanki kwabal ha kafin kwana 60 kenan da ta haihu bayan haihu wata da kwana biyu sai jinin al'ada sai jinin biki ya dauke shikenan sai ta wanka sai ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi sannan ya halatta ga mutunta kuma ya sayar da ita sai malam yake cewa walau fi yawmil wilada ko da jinin ya dauke ne a ranar da ta haihu ta haihu da safe hantsi yana dagawa sai jinin haihuwar ta ya dauke a wannan lokaci ihtasalat sai ta wankan daukewar jinin haihuwa wa sallat sai ta sallah fai za'awa da haddamu idan jinin ya sake dawo mata bayan ya ɗauki to ana ga kamata mai lura fa'in kana bayanahuma hamsata ashara yawman idan tazarar da aka samu na tsarki tazarar kwana goma sha biyar ne kamar me kamar da ta yi jinin biki jinin biki ya zo mata kwana biyu ya ɗauke da ya ɗauke bai sake dawowa ba sai bayan kwana goma sha biyar kenan ta samu tsarki na kwana goma sha biyar mala ya ce fa'aksara ko sama da kwana goma sha biyar tana mai tsarki to kanar sani haiba na bin ya kasance jinin al'ada ne ba cikon jinin biki ba ne amma idan an samu tazara ta kwana goma sha biyar domin kwana goma sha biyar shine akallu tuhur duk da cewar mun faɗi magana ibn abi zaid a wancan darasin da ya gabata wa illa in ko tazarar da aka samu ba ta kai kwana goma sha biyar ba kamar da jinin biki ya zo mata kwana uku sai ya ɗauke da ya ɗauke sai aka samu kwana biyar tana mai tsarki ba ta ga jini ba ran na shida sai jini ya zo mata kaga ran na shida tana kwana nawa da haihuwa da ta yi kwana uku jini ya zo mata sai ta kwana biyar ba ta ga jini ba an hada da wannan kwana kwana no kenan takwas ran na shida da tsarki sai ya zo mata kwana tara a kwana tara ta yi kwana ukun farko da haihuwa sai tana ganin jini sai jinin ya dauke kaga da jinin ya dauke kai tsaye sai ta wanka ta ci gaba da sallah bayan ta ci gaba da sallah da kwana biyar tana mai tsarki misali a ran na shida sai jini ya zo mata kun ga bai kai kwana goma sha biyar da malam ya lissafa ba sisa ya ce wa illa in ko bai kai kwana goma sha biyar ba kamar kwana biyar kamar kwana shida kamar kwana goma kamar kwana goma sha biyu kamar sha uku kamar sha hudu dumma ilal awwali sai a lissafa wannan jinin da izo yanzu da jinin farko da ya dauki tun da da ta yi kwana uku tana mai al'ada tana mai jinin biki sai jinin ya dauke da jinin ya dauke sai kwana biyar bai zo ba tana mai tsarki ran na shida shi zo so yanzu kaga ma ilal awwal sai a lissafa da na farko da ta yi kwana uku yanzu wannan da ido ya zama na nawa kenan na hudu kenan shine ma'anar tumma ilal awwal sai a lissafa wannan jinin da ya zo mata yanzu a haɗa da lissafin farko wa kana min tamamin nifas ya kasance cikon jinin biki ne za ki dawo mata kenan za ke wannan la'akarin ne na cewar jini na biyu da ya zo jinin biki ne a lokacin da yake tazarar da aka samu bata kai kwana goma sha biyar ba in ta kai kwana goma sha biyar to na biyun ya zama na al'ada in bai zama kwana goma sha biyar ba na biyun ya zama na biki na biki kenan ta kwana da ta haihu kwana uku tana ganin jini sai ya dauke da ya dauke sai ta kwana biyar tana mai tsarki ran na shida sai jini ya zo mata sai ta kwana biyu tana ganin jini kaga wannan kwana biyun wani jini ne jinin biki ne ba na al'ada ba ne don ba a samu tazarar kwana goma sha biyar ba da ta kwana biyu sai jini ya ɗauke mata sai da ta kwana tara tana mai tsarki ran na goma sai jini ya sake zuwa mata to wannan jinin da ya zo na menene na biki ne ba na al'ada ba ne don ba a samu tazarar kwana goma sha biyar ba to kaga kenan haka za ta dinga lissafa haka za ta dinga lissafawa to kaga wannan zai nuna mana ashe jinin al'a jinin biki ba wai jini ne da yake kwana arba'in ba in mace ta haihu wai sai ta yi arba'in sannan za ta fara sallah sai ta yi arba'in sannan za ta fara azumi sai ta yi arba'in sannan za ta fara dukkan nau'uka na ibada alhalin abin da musulunci ya nuna mana ko da ranar da ta haihu ne jini ya ɗauke kai tsaye za ta ci gaba da sallah amma sai ga ana ce a ah, ke hakin fara sallah ne a wasu wuraren sai a daka mata tsawa a nuna kamar ko tana son miji ne wai ai tana sallah tana nuna cewar jini ya dauke to ha waɗannan jahilci ne ma makara ga kwalan mutane dole kuma a tashi a yaƙi da jahilci a cire wa mutane can su san ibadu san abin da yake ibada da hukuncin ta in da aka dauki in dai jinin al'ada jinin biki ya ɗauke ko ranar haihuwa ya ɗauke za ta ci gaba da sallah za ta ci gaba da azumi babu magana wai sai ta yi arba'in kenan yanzu in jinin ya zo mata kwana goma sai ya ɗauke a cikin arba'in saura nawa saura talatin kenan za ta kwana talatin ba ta sallah ta zama wata arniya kenan fa domin bai na nawa bai na hum as-sala to man taraka ha faqad taraka di abinda ke tsakanin mu da su waɗanda ba musulmi ba shine sallah kenan ta kwana talatin ba ta sallah bayan ta samu sarki bayan ta samu kaza bayan ta samu kaza wannan wajibi ne a tashi malamai a islamiyu malamai a makarantu malamai limamai a ko'ina da ina a tashi a faɗakar a wayar da kan mutane san cewar lalle ilalla ba abu ne da ke gicera kwana arba'in ba dimin da'imu a'a an gina hukunci ne akan abin da ya shafi tsarki in akwai tsarki akwai ibada in babu tsarki babu ibada Allah ta'ala ya mana gamdakatar wannan shine daidai gwargwadon ƙarin bayani da sai dai magana da ne a wancan karan satin da ya gabata za ka samu jini na kwana biyu kafin haihuwa kwana biyu kafin haihuwa ko kwana ɗaya kafin haihuwa wannan duk ana lissafa ne cikin jinin biki da ake lissafa wannan kuma shine abin da ya shafi abin nan babi na ƙarshe ko fasali na ƙarshe akan abin da ya shafi alfahara a cikin wannan littafi mai albarka yanzu kenan za mu shiga bangare na uku na littafi shine abin da ya shafi as-sala domin bangaren farko shine abin da ya shafi abin nan a sulukiya abin nan taskiyatun nafs yadda mutum zai karkada dukkan ƙura ta shirka da bid'a da hasada da barna da zunubai daga zuciyarsa bangare na biyu shine abin da ya shafi a tahara shine abin da muka kammala batu a kan shi yanzu mu shiga bangare na uku shine abin da ya shafi as-sala na'am alaikum salam eh. eh kwana ɗaya ko kwana biyu ba kwana ɗaya kafin haihuwa sai jini ya zo mata ana lissafa cikin jinin biki eh za ta hada shi ne cikin lissafin biki Allah ta'ala saka da akai Fasulu fil awqat qala rahimahullah ma'ana muhammad al-akhdari Allah ta'ala ya jika shi da gafara yake cewa Fasulu fil awqat wal awqat wal waqt al waqt al mukhtar lidhuhri min zawal ash-shams ila akhir al-qama wal mukhtar al-asri min al-qamati ila al-isfirar wa daruriyuhuma ila al-ghurub yace faslun fasali kenan Mana ya kamma ya rabi magana tsarki zai shiga magana sala sallah isa yace faslun fil awqat in ba da ya kawo lamarin faslun ba ya ci gaba da magana sai maga kamar duk cikon magana ne na abin da ya shafi tsarki sai ya ce faslun fil awqat al awqat jam'i ne na waqtun na lokaci kenan wa huwa zamanul muqaddar lil ibadati shar'an shine zamani da aka ajiye don gabatar da ibada a shar'ance wannan ko komai yana da shi duk abin da yake addini ne to yana da lokaci da Allah ta'ala ya sanya mishi in dai wannan abin addini ne za ka tambaye ga lokacin sallah azhar za ka ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in an tambaye ka lokacin aikin hajji za ka ce yana da lokaci guda biyu lokaci na farko shine na zamani da Allah ta'ala ya sanya mai ya ce alhajju ashhurun ma'lumat lokaci na biyu shine lokacin da wurin da ake daukan ihrami shine abin da ake kira miqati in aka tambaye ga azumin wata ramadana zaka ce yana da lokaci shine shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran kullum da ke to in dai abin da yake ibada ne yana da lokaci amma ba ibada bane kuwa to zaka ga wannan ko ina ne zaka ga kasuwanci ka ce yau ka rufe shagonka yau hutu kawai zaka yi ba wanda zai ce maka dan me amma zaka ce yau zaka yi hutun sallah ne a cikin kullum kana biyar biyar yau da zaka aka bai yi ba to duk abin da yake ibada ce da Allah ta'ala ya shar'anta za ga ya sanya mata lokaci da aka ce al-awqat jam'i ne ko mufrad mun yi magana cewar jam'i ne ta ina ya zama jam'i ta cewar lokutan sallah saboda sallolin guda biyar ce kowace tana da lokaci ko kuwa ta sanadiyar ita kanta kowace sallah ɗaya tana da lokuta guda biyu kaga idan kowace sallah ɗaya tana da lokuta guda biyu ko guda uku salloli guda biyar suna da lokuta nau kenan goma ko sha biyar in kuma muka ce lura da sallolin ne to kenan salloli guda biyar ko wata sallah ɗaya tana da lokacinta kaga a nan ma dai mun samu salloli guda nawa biyar kenan a kowace fuska yana da ma'anar jami'i abin da ya shafi lokacin sallah ba abu ne da mutum ya tsara ma kanshi ba na farko dai musu muhimmancin sallar nan a duk abin da ya shafi ibada da ake yi ubangiji Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah ne fa a sama sai da Allah ta'ala ya kirayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa isra'i da mi'raji ana aka wadata sallah sabanin hajji duk girman hajji bai kai sallah ba duk girman azumi bai kai sallah ba duk girman zakka ba ta kai sallah ba saura ka sallah ba abu ne na al'ada ba da zaka ce in kai ka huta abu ne da mutum zai tsaya ya shi haƙinsa dubi da malamai suke mana rubutu duk abin da malamin nan ya rubutu ba gaba ɗaya yana da alaƙa da sallah domin shar'i daga cikin sharɗin sallah a tahara to da in aka rasa tsarki an rasa sallah kenan dole a tahi tsaye domin a tsaya a san abin da yake sallah a san ƙa'idojinta lokutan sallar nan ubangiji Allah madaukin sarki ne ya sanya su yake cewa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibuna sayyi'at zalika zikra lidh-dhakirin haka Allah ta'ala ce aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wuri ne kenan wuri na biyu haka Allah ta'ala ce inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle ita waɗannan waɗannan salloli biyar ɗin na alal mu'minin sun kasance akan mummunai kitaban wajibi ne mawqutan wacce aka yi mata lokaci kenan ba za ka sallar a inda ka ga dama a lokacin da ka ga dama ba kowace sallah tana da lokacin ta saboda ka sai a kiyaye akan lokaci da hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin yana daga cikin kiyaye sallah kiyaye sallah akan lokaci lokaci farilla ne daga cikin farillan sallah shi yasa malam ya gabatar da lokaci kuma san lokutan sallah wajibi ne akan kowanne mutum shi karan kansa ba wai akan liman kaɗai ba ko akan abin akan lada ne kaɗai ba wajibi ne akan kowanne mutum ah, to yanzu zaka ce wajibi ne akan liman shi kaɗai to in kuma sallah ta kama ka inda zaka kai gare fa za ka ce wajibi ne akan ladan shi kadai to in sallah ta kama ka inda baka jin kira sallah fa ashe kenan ba wajibi bane akan ladan shi kadai ba wajibi bane akan liman shi kadai a wajibi ne fardu ainin ne wajibi ne akan kowanne mutum musulmi ya san lokutan sallah shi ne malam yake cewa al-waqtul muhtar lil-dhuhr zaɓaɓɓen lokaci na sallar azhar lura zaɓaɓɓen lokaci na sallar azhar sai malam ya fara gabatar da sallar azhar suka ce li'annaha awwalu salatin zuhara fil islam domin ita ce farkon sallar ta bayyana a musulunci ma'ana da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya dawo daga ina daga Isra'i ai ga malaika Jibril ya biyo bayansa yace summa abin na fasalla thumma salla to wace ce wannan sallar fa salla kuma salla sai zama ita ce sallar zahar ko asuba sai wasu ka ce ita ce sallar zahar? domin kenan kaga gama ake Allah ya dawo kenan bayan idar da sallar asuba ko kafin idar da sallar asuba kamar yadda bayani ya gabata lokacin da muke ta alwakatul alaqida tahawiyya الوقت lokacin للظهر a zahar min zawali Shamsi, tun daga lokacin da rana ta gushe daga tsakiyar sama idan rana ta hudo daga gabas tana ta tafiya tana ta tafiya akwai lokacin da za ta tsaya a sama cik ba ta gaba ba ta baya ba a wannan lokacin yana ga cikin lokutan da aka haramta yin sallah ba wai aka karanta yin sallah ba aka haramta yin sallah a lokacin da rana take a tsakiyar sama cik amma a ranar juma an yi magana akan wannan wani lokacin ba shi muke yi ba to a lokacin da ta karkata zuwa wani bangare kenan zuwa yamma tunda kaga ta raba tsakiya kenan lokacin da ta karkata zuwa yamma to wannan shine ake kira zawali ta karkata kenan to wannan shine farkon lokacin sallar azhar kaga anan ba a ce karfe ɗaya ba anan ba a ce karfe biyu ba saboda wannan tunanin sai a wanke shi da kwakwalwa kasancewar aya ta sauka cewar lokacin sallar azhar shine karfe ɗaya ko lokacin sallar azhar shine karfe biyu abin da aka sani shine abin da aka karanta maka min zawali shamsi daga lokacin da rana ta gushe ila akhiril qama zuwa lokacin da inuwa ka take daidai da kai wannan shine abin da yake lokacin zababban lokacin sallah azhar tatacce shi kuma kaga wurin yana da tazara kuma yin tazara eh akwai tazara daga lokacin da yake nan zuwa nan sai malamai suka ce to shi kuma aka su kashi biyu akwai waqtu fadila akwai waqtu tausi'a waqtu fadila lokacin da fi kowanne falala shine farkon lokacin waqtu tausi'a lokacin da aka yalwata maka shine abin da ya shafi cikin lokaci din Kuma fahimci wannan da kyau shine abin da ya kira waqtu tausi'a lokacin da aka wajabta maka ya shiga ciki wal muhtaru lil asri zababban lokacin sallar la'asa min alqama daga daidai lokacin da inuwa ka ta kai tsawonka ila lishfira har zuwa lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi za ganta ba fara ce karba kun gani ko ta kada ta fara yin wani abu kamar rawaya rawaya haka to wannan shine daga lokacin da inuwa ka ta zo tsawon ka cicci zuwa lokacin da inuwa ka ta ninka kaso biyu kenan daidai wannan lokacin shine abin da ya shafi lokacin sallar abin da muktarin sallar azhar waɗannan abubuwa an sha lissafa mana lokacin sallar azhar in ka tsaya cik a abin nan ka tsaya idan ka ga inuwa ka bata karkata ba kunnen ka ya fito to ba rana ba ta zawali ba kenan amma a lokacin da ka tsaya sai ga inuwarka ta tarkata haka kunnuwanka sun fito a jikin inuwarka to ka sani lokacin sallah azhar yayi wannan lokacin ko ko da karfe goma sha biyu ne da rabi na rana wannan lokacin ko da karfe goma sha biyu ne da kwata na rana duk waɗanda suka je aiki hajji sun san da wannan sai ga lokacin da aka kira sallar azhar a maka ko a madina za ka karfe goma sha biyu ne da wani abu agogon maka ko madina sai a ba da tazarar lokaci na masu alwala su yi alwala masu tsarki su yi tsarki sai a zo wani lokacin karfe ɗaya ma idar da sallah kuma su waɗannan mutanen ne fa su kuma suka zo suke cewa ta nuna suke yi ko maimakon da mutum ya je aiki hajji ya dawo ya samu ci gaba a addini ayyukan shi su kyautata su yi su kara ya je nan ba yana tarki shi ne akan wasu wani sallah ba sai ta nuna sai ta yi kaza sai to lokacin da aka kira ta karfe goma sha biyu da rabi ba kuma a lokacin da ya je sallah a lokacin ba fa sha biyu da rabi ya je ba a ya je tun karfe goma sha biyu ne ko sha biyu saura kwata domin a lokacin da ake kiran sallah in ka ce za ka je mawuyaci ka samu wuri wurin ya riga ya cika a shi kenan za ka ba magana lokaci karfe ɗaya ko lokaci karfe biyu dole mutum ya cire al'ada a cikin abin da ya shafi sallah idan kana da wani abu da za ka iya kafewa a ƙasa kama abin da ya shafi dogon tsinke ko abin da ba ku misali da wannan in ka daga wannan haka ka ajiye shi haka kun lura abin da kuma tsinki haka tsinken yawwa kun ga wannan tsinke ne kuna jina da kyau in ka ajiye tsinke haka za ka ga ya inuwa to sai ka dubi tsawon inuwar an ka dubi tsawon inuwar sai ka sa alama haka kuna tare da ni in ka sa inuwar shi haka sai ka kwantar da tsinken idan da ka kwantar da tsinken ƙasa idan tsawon shi ya kai daidai inuwar inda ka sa alama kenan ɗazu lokaci ya yi gobe ba tunda inuwar abu ta kai tsawonsa in kuma ya ɗan bai ma kuma kai ba fa ka sa alamar a nan shi kuma sai ya tsaya nan bai kai ba kaga lokaci bai yi ba kun lura da ke ko in kuma kasa kaga har ya wuce kaga lokaci ya shiga kenan wannan zai taimaka maka a duk da kalanda da aka rubuta da timing kwamitin da ake da shi duk da an yi hasashe an faɗa to sai ka gwada kalanda ba ta zama ita ce dimin da'imin ba kamar kuma yadda yake wai wa software da za a samu a intanet ko a samu a kaza ba shine dimin da'imin lokacin sallah ba a'a lokacin sallah shine lokacin da shari'a ta ta ajiye wannan za su taimako ne ba su ne kaulan wahidin ba sai ma ne ce wa huma larurun su guda biyu a zahar da la'asa ilal ghurub shine zuwa lokacin da rana ta faɗi shine larurun su na sallolin guda biyu suna da lokaci al-muqtar shi ya kira lokacin al'ada kun gane ko lokacin da in ka yi sallar sallar ta yi yana da lokaci guda biyu yana da al-mukhtar yana da al-daruri abin da ake kira al-daruri lokaci na larura wanda yake ba a yadda ba kana salin alin ka ba sallar ta kai maka wannan lokacin sai waɗansu mutane da shari'a ta gindaya musu uzurinsu ba uzurinka ba wannan uzurin kuma shine abin da ya shafi bacci nau kenan wannan uzurin shine abin da ya shafi mantuwa wannan uzurin shine abin da ya shafi daukewar jinin al'ada ko jinin biki nau kenan uku wannan uzurin shine abin da ya shafi mafarki nau kenan wadda su ne uzurin shi sa ya ce wa yi yuhuma laurorin su ilal huro zuwa dab da faduwar rana kenan daga lokacin da inuwarka ta kai tsawonka shine farkon lokacin salar la'asar al-muqtar zuwa ta ninka so biyu shine muqtar la'asa, kun gane wannan da kyau ko to daga lokacin da inuwa ka ta ninka so biyu zuwa abin da ya dora haka haka ba a yi da sallah ka kai wani lokacin ba sai dai mutumin da sai a lokacin ya tuna ai bai sallah ba sai ya alola ya sallah wannan lokacin shine lokacin nata ko mutumin da sai a lokacin ya tashi daga bacci no kenan ko sai a lokacin ta samu tsarki na jinin al'ada ko jinin biki sai ta yi wanka ta sallar azhar ta sallar la'asa ko kuma sai a wannan lokacin ne yana tashi sai ya ga ayayi mafarki sai kenan sallah ta zama wajibi a kasa domin ya balaga yana sallah sai ya sallar wannan lokacin shi ne lokacinta waɗannan su ne larura ɗin ba wai kana ciniki kwasomomi sun ma yawa ka ce shi ne larura ba ba wai ana sikirinin ba har zuwa wani lokacin ka ce to ya za ayi yi larura ce duk wannan ba shine larura ba larura sai da shari'a ta gindaya ta ce ga abin da yake amsa suna larura isa ya ce wa huma larurun su guda biyu ila al zuwa lokacin da rana za ta fadi eh? ishe da mana a lokacin da farfaro ba nan yace ko su ma nan eh wanda ya musulunta a lokacin shi ma haka sai ya zamana zai sallah azhar zai sallah la'asar ku lura wa darurihi ma sai ya nuna azhar da la'asar a wani lokaci da suke mushtari da suke tarayya a shi wannan lokacin mushtarak ne sun yi tarayya a wannan lokacin saboda haka idan al'ada ta ɗauke mata ko jinin biki ya ɗauke mata a karfe biyar da rabi kaga in je wanka zaki azhar la'asar wal muhtaru lil maghrib qadaru ma tusalla fihi ba'da shurubiha wal muhtaru lil maghrib Zaɓaɓɓan lokacin sallar magariba qadaru ma tusalla fihi gwargwadon abin da aka sallata a cikin wannan lokacin da shurutiha bayan sharuɗanta sun cika sharuɗan ita sallah kenan na an samu tsarki kamar yadda malam ya biyo da fasali guda akan abin da ya shafi sharuɗan sallah bayan sharuɗan sallah sun cika to aka yi ta shikenan wannan lokacin shine lokacin ta kenan ba ta da yarwar lokaci kamar yadda sauran salloli suke da yawan lokaci wal muhtaru lil isha muktarin صلى lisha من مغيب الشفق ila ثلث الليل الاول وضروريهما الى darurihuma ila tulu'i al-fajr wal muktaru lil muktarin daga lokacin da shafa'i shafa'i ya bai ya ya bace lokacin da shafa'i ya bace kaga da Hausa shafa'i suke kiran shi ko da larabci kuma yawa daga lokacin da ya bace ila thuluthil lailin awwal zuwa kashi ɗaya bisa ukun dare na farko sai ka kasa dare kashi uku yanzu karfe na ake karfe na ake sallar ake kira magariba yanzu ina lada ne bakwai saura kwata wani lokaci ake kira sallar asuba a bakin farko na hudu alfijir da saura kwata kun ga bakwai saura kwata zuwa shida saura kwata muna da awa nau kenan awa nau kenan idan yi na awa goma sha ɗaya ne ko awa goma sha biyu zai ka ce a raba uku in awa goma sha biyu ne zai baka nawa eh hudu kenan awa hudun farko daga daga faduwar rana shine abin da yake muktarin sallar lisha kun gane wannan da kyau ko na haka da lokaci da yana canza a duk lokacin da lokaci canza sai ga a dare gaba ɗaya sai ka raba shi gida uku in ka raba shi gida uku to kashin farko shine abin da ya shafi muktaran sallar isha wa daruriyuhuma su su su biyu din da magariba da isha ila tulu'il fajri shine zuwa hudu wa alfijir kaga dai muktaran sallar magariba shine rana tana faduwa shine na masharɗinta rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi da zarar magariba ta yi ba wai sai duhu ya shigo ba duhu ya shigo wannan wani abu ne daban amma abin da yake muhutarin sallar magariba shine rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi da zarar magariba ta yi saboda haka wani lokacin yana ga cikin abin da ke sawa ana kira magariba a tada sallah saboda an ɗibi kusan minti biyar minti goma a cikin lokacin da ba a kira ta ba ana ba ta mun gano wannan da kyau saboda idan aka zo masallaci idan ne ya zo masallaci abu na farko da zai ne ya kira sallah in ya kira sallah kenan fito da eh, butoci da fito da ruwa da fito da kaza wannan shine abin da yake na biyu amma fata muna fahimtar waɗannan al'amura to minti goma minti biyar da ake cira a cikin sallar magariba shi yake tafi sai ga da an tada sallah sai kuma a kirata kuma sai ga makotan musu kuma ana kira sallar magariba da an yi jumu sai daga an ce kuma a kira lisha sai daga an har sun kai ta can ciki ba su kira ta ba idan kuma lokacin lisha wani lokacin ma lokacin baya yi sai a kira ta sai ga kama ana gaggawa shafa'i bai bace ba sai ga shafa'i a duk kuma ana ta kira sallar lisha ya je gida ya ci abinci mana abinci yake so sai zai yi ta a natsi Allah ta halar sauri sai mana ya ce wa darurihu ma larurrusu guda biyu magariba da da lisha ila qulu'i al zuwa lokacin huduwar al-fitr shine muktarinsu su kenan a lokacin da jinin al'ada ya ɗauke mata karfe uku na dare ta samu tsarki karfe hudu na dare ta samu tsarki karfe biyar na dare ta samu الريح تجري إلى الإسبار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما وراء ذلك الشيخ الشيخ عبد الرحمن الأقدر يكي cewa والمختار للصبح zaɓaɓɓen lokacin sallar asuba da shari'a ta zaɓa minal fajiri tun daga hudowar alfijir ilal al-isfar al-a'la har zuwa hasken nan mabayyani kaga ga gari yayi haske amma rana ba kun da kyau ko shi ne tara ila rabbika kayfa majjal doguwar inuwa kenan ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsir wannan ne daga lokacin hudur alfijir har zuwa abin da ya shafi isfahar gari haske ba tare da rana ta fito ba wa daruriyu larurur sallar asuba kaga da yake lokacin sallar asuba shi shi kadai ne amma waɗancan da yake suna tare zaka ce wa daruriyu kuma azhar da la'asar magariba da lisha wa dururihu larurun wannan lokacin ila qulu'i shamsi har zuwa lokacin da rana za ta hudu kulura mun ce larura kuma mun faɗa abin da yake amsa sunan larura amma sai ga malam tun daga karfe daya in aka bude masallaci a kasuwa sai ga har karfe shida sallah ake yi to karfe shida wata sallah mutum yake karfe shida wata sallah yake in mutum ba shi da lokacin da ya bai ma to me zai bai masalla me wanne lokaci yake da shi in dai mutum yana yana tauye lokutan sallah yana cin lokacin sallah to wani lokaci ne ba zai ci ba wani alƙawari ne ba zai saba ba duk lokacin da ya sanya maka na zai baka ba zai sanya sai ce wal qada'u fil jami'i ma wara'a duk abin da ke bayan wannan shine lokacin da za a rama yi za ku ga da muka ce lokutan sallah din ya kasu kashi nawa kashi biyu akwai al-muhtar kashi biyu akwai al-muhtar akwai al-qada shi al-muhtar shine al-ada lokacin da lokaci ne ingantacce shi lokacin al'ada shi ke da lokuta guda biyu shige da al-muhtar shi da al-daruri shi al-muhtar shine zababban lokaci tatacce tsabtatacce shi kuma yana da lokuta guda nawa biyu yana da lokacin fadila shine farkon lokaci lokacin da fi kowanne tsada as-salatu li waqtiha kenan sai lokaci na tausi'a na an yalwata maka kana da damar kai kamar azhar kana da lamar kai yanzu kana da lamar kai an jima kana da lamar ka daga shine abin nan a lokacin laruri shine lokacin da shari'a ta kai ta sanya shi ga masu uzuri uzurin kuma sai shari'a ta yi bayanin su kamar da muka ambata ɗazu shine ko dai bacci ko mantuwa mutum da ya kwanta bacci bai tashi ba sai wannan lokacin ko da kwata-kwata ya manta ko kuma a daidai wannan lokacin ne jinin al'ada ko jinin biki ya dauke mata ko a lokacin ya mafarki ko a lokacin ya farfado daga suman da ya yi amma in dai miki ne ko kasuwa ko eh, abin da yake da suna ko kasuwanci ko menene ko sikiri ne duk wannan ba larura ba ne to yanzu ba gaje kai sallah ba ma ina ka samu damar ma ku gama lafiya da masu sikiri ne din sai ga mutum ya dauki wasu uzurrukan shi a matsayin sa hana hisalla ya manta a wannan lokacin ne da abubuwa suka mai katutu suka rikice mishi zai fi dacewa ma ije yi sallar don ya roƙi Allah ta'ala a sujada ya roƙi Allah ta'ala kafin ya sallama daga tahiya duk lokuta ne masu tsada wurin karɓar addu'a da kuma sai ya dauki ai gashi gashi waye waye waye waye duk bai yayi sallah Allah ta'ala ya sauke mana yake cewa wa man akhara salata ta kharata waqtuha fa alai dhanbun azimun illa an yakuna nasiyan aw na'im mana yake wa man akhara salah duk wanda ya jinkirta da sallah hatta kharata waqtuha har lokacin sallar ya fita fa alai dhanbun azim wani yana da zunubi mai girman gaske ba karaman zunubi bane akan mutum ya bar E ba karamar zunubi bane akan mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita ba karamar magana ba ce wasu suna ganin da yawa magana ce mai karfin gaske salin alin fira babu wani dalili da shari'a ta yadda da shi shari'an kawai wani abu da gangan mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita kawai wannan ya zama arni saboda haka ma ba maganar ramuwa a kai dan ya zama arni saboda me saboda Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ko fa ikhwanukum fi din fa in tabu in suka tuba suka bar shirka suka yi mai kenan suka yi tauhidi suka bar kafirci suka yi mai musulunci wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakano kenan sai Allah ya gina hukunci akan wannan yake fa ikhwanukum fi din to sun zama ƴan uwanku addini in ya zama ba ba su zama ba sa'alin alin kai mutum ya bar sallah lokacin ke huce Allah ya tsare mu illa an yakuna nasiyan malam sai ya bada uzuri ce sai dai in mantuwa aw na'iman ko bacci duk mun yi mun yi bayani akan wannan uzuri da hamma da kari akan shi malam yake cewa wala tusalla nafilatun ba'da salatu subhi ila irtifa'i shams وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائما عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد bayan da malam ya zayyana mana lokutan sallah da ake yi wato tartibin akhdari tartibin littafin ba karamin tartibi ba ya tsara mana kuma dama akwai nawafilin rawatib na fulfuli da suke ake yin su kamar azhar tana da shimfiɗa tana da mayafi shimfiɗa tana da nafilfili kafin a yi ta tana da nafilfili bayan an yi ta shine tana da shimfiɗa tana da mayafi kun lura da kyau ko to a suwafa fa ba ba ko to magariba fa tana da mayafi ba shimfiɗa la'asar fa tana da shimfiɗa ba fi kenan wala tu salla nafilatun ba a sallan nafila ba da salatu subhi bayan sallar asuba sai mu kiyaye wannan sosai da sosai kamar yadda ka san bayan sallar azhar kana miƙewa ka kawo nafila kamar yadda ka san bayan sallar magariba kana miƙewa ka kawo nafila kamar yadda ka san bayan sallar lisha kana miƙewa ka kawo nafila to bayan sallar asuba ba a yi ina ba ta mun fahimci wannan wannan hani yana tabbatuwa ilartifa'i shams har zuwa lokacin da rana ta ɗaga. kun ga an hana ne sai dai hanin guda biyu ne akwai abin nan karahiya akwai muharram karahiya shine daga lokacin bayan sallar asuba zuwa kafin rana ta hudu wannan lokacin makaruhi ne a sallah amma a daidai lokacin da rana take hudowa wannan lokacin haramun ne ma a yi sallah mun gane bambancin da kyau to amma ya za ka ga mutum ana sallar asuba sai ga ya koma gefe kuma yana ta rakatar fajiri sai ya ganshi kuma yana yasu kukukukukuk kamar kwatar kuciya wai sanya shi wannan ba a yi wannan idan mutum bai samu ya yi sallar ya yi rakatar fajr ba zai yi su bayan sallar asuba kuna ji na zai su bayan sallar asuba malam yake cewa wa ba da salatul asri ba a yin nafila bayan sallar la'asar kamar yadda ake yi bayan sallar azhar kamar yadda ake yi bayan sallar isha ila salatul maghrib har zuwa lokacin sallar maghriba wa ba da tulu'il fajri hakan nan ba a yi bayan alfijir ya hudo illa wirda bayan alfijir ya hudo kafin me kafin sallar asuba bayan alfijir ya fito kafin a yi sallar asuba ba a yin sallar nafila illal wirda li na'imin anhu sai dai mutumin da yake wuridin waɗansu nafilfili da ya yi bacci bai yi ba kamar ya riga ya saba a kullum yana raka a hudu kullura cikin dare ya bai yi ba sai da aka kira sallar asuba sannan ya farka ya samu ya yi nafilfilinsa su ne ake magana kaga kenan mutumin da ya manta bai shafa idan wuturi ba sai a daidai lokacin ya kira bayan an kira sallar asuba bayan wuturi kenan ya hudu wannan ya halatta ya shafa idan wuturi kun ya halatta yi wasu na filfilin da yake yi da ya saba yake yin su amma bai samu ya su ba ga kuma alfajir ya hudu tun da shi yana yin su ne cikin dare yanzu ba tun da alfajir ya hudu ai mun fita daga cikin dare amma ya samu ya yi su kenan nafilar da ake yi bayan alfijir ya hudu ita ce kawai ta alfajiri kuna jina amma in banda ita babu wata nafila da ake yi wani mutum ya zo ya samu abin da sa'id bin musayyib ya samu wani yana ta nafilfili a masallaci kafin sallar asuba ya yi raka a biyu ya sallame sai ya miƙe ya sake kawo biyu sai ya miƙe ya sake kawo biyu ya ce kai me kake yi sai ce yana nafilfili ne sai ce mai ai ba a yi sai ce ayu azibanin lahu an sala yanzu Allah zai azabtar da ni na yi sallah yanzu abin da ya fara sai sai ibn musayyib malamin malik sai ce a'a ba zai azabtar da don ka yi sallah ba zai azabtar da ke don ka saba musulma ko ba ke ba to haka kenan ku dubi sallah fa ita ce imaduddin amma da kai ta inda ba a shar'anta ba sai ta zama ba haka ba bai halatta ma yi ba shallafa wacce take imaduddin take ta lasisi take ba a lasisin da an ba da shi ne a fauki saba'i samawat min fauki saba'i samawat a can saman saman bakwai aka wajabtar da sallah amma ba ka yi ta a lokacin da ya dace ba ba ta yi ba kenan ga wani abu ba ba wai lasisin ya yi expire ba a'a ba ma lasisin Allah ta'ala ya sauke wa inda julusi imamil juma'ati hakan nan ba a yin sallan nafila a lokacin da limamin juma'a ya zauna alal mimbar akan mumbari lokacin da liman ya shigo ya zauna akan mumbari ba a nafila wa ba'da juma'ati hakan nan ba a nafila bayan idar da sallar juma'a hatta ya khuruja min al masjid har sai ya fito daga masallaci kenan idan ake sallar idan aka ido da sallar juma'a sai ka fito harabin masallaci ya halatta ka yi mai fila idan ka fito harabin masallaci ka sake komawa cikin masallaci ya halatta ka fila ka fita daga masallaci ko baka fita ba ka fita fitar ka ake bukata sai ka fita ko kai da za ka sallar ka fita ko shi ne din ya fita abinda ake magana kar ku abu mun karanta a cikin shahrus sunna akwai wadanda suke suna kudirce lokacin sallah a zahar ne da liman yi sallama raka biyu sai su su miƙe su kawo raka a biyu sun zama nau kenan hudu to kai kuma ba a son ka sanya kanka cikin waɗanda za a tuhuma kana jina? kar ka sanya kanka musulunci bai yadda ka sa kanka cikin waɗanda za a yi tuhuma ba da ka fita ka dawo kowa ya san yanzu ba ka miƙe ne don ka karo raka a biyu cikan a zahar ba ba shi kenan ba in ka je kai kanka inda za a tumuce ka kaga ba za ka samu ba za ka zargi waɗanda suka tumuce ka ba kenan waɗannan lokuta su ne lokutan da shari'a ba ta yadda a yi sallar nafila ba ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ba a nafila bayan sallar bayan sallar asar da bayan sallar asuba ina fata mun bayyana wannan da kyau ba a nafila a waɗannan lokuta din na yi magana ɗazu sai na farko dai tana isowa masallaci idan ka shigo masallaci bayan sallar asuba in ka yi raka ta fajari a gidanka kuna jina in ka shigo masallaci ta hiyatul masjidi kenan za ka yi sai ka zauna kuna jina in ka shigo masallaci ba ka yi raka ta fajari a gida ba to kana shigowa masallaci wannan raka abin da za ka yi su ne raka ta fajari su ne ta hiyatul masjidi ba wai za ka yi raka ta fajari ba ne sai ka miƙe ka kawo tahiyatul masjid ko kuma ka fara yin tahiyatul masjid ka miƙe ka kawo rakatai alfajr nau kenan biyu duk ba wannan zaka yi ba yanzu idan ka zo baka samu damar ka yi rakatai alfajr ba har bayan sallar asuba mafi inganci shine ka koma gida ka je ka yi rakatai alfajr ka a gida don kar ka sa mutane su zarge ka su ce wannan ko bai yi karatu ba ne bai karanta cewar ba a na fila bayan sallar asuba ba ne. ba wani zai dauka kamar yadda wani kamar yadda dadda su ka miƙe ba sallar lisha ka kawo raka a biyu yanzu mara ka miƙe su za ka yi ɗaya kenan na biyu kuma yanzu za ka ba mutane lasisin kai fa kullum a makar kake zuwa sallar asuba nan kullu lura kullum sai ba sallar sai bayan idan da sallar asuba yake kawo raka ta alfajir ko raka ta alfajir ma ba a samu ko ba ka yi ba to Allah ta'ala ya sani Ai ban zo kai ba. wa ba da salatul asri ila salatul maghrib duk waɗannan ba a yi amma an samu a sallar jana'iza an samu kuma a yi wasu malamai suna ganin to za a yi tahiyatul masjid ko ba za a yi ba domin abin da ya faru shine hadisan sun hana ko ba ko ba haka yake ba daya sannan kuma ga hadisi ya ce in ka shiga masallaci kada ka zauna sai kai rata'a biyu umarni ne ko ba umarni bane wancan kuma da ya hana hani ne ko ba hani bane to idan aka samu ga hani ga umarni wanne yake fara gabatarwa umarni yake fara gabatarwa ko hani annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa abin nan wa ma na haitu kuma anhu fajitani buhu duk abin da na hana ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abin da na umarce ku ku zo da shi gwargwadon iyawarku abin da na hana ku ku hannu duka idan ga umarni ga hani wanne ake fara gabatarwa hani ake fara gabatarwa dan shi ba a yi maka iyaka ba cewa aka kawai ka bar shi baki daya amma umarni sai aka ce ka yi gwargwadon ikonka kana jina da kyau ko wani yana da cikin dalilin da sa malikiya suka ce kwata-kwata ba a yi ba wai ba su san waɗancan hadisan da babu san hadisin da yake cewa an shiga masallaci a yi nafila kafin a zauna ba wannan umarni ya yayi waɗannan hadisan kuma hanawa suka yi kuma ƙa'ida ta usulul fiki cewar idan hani da umarni suka haɗu to a fara gabatar da hani kafin umarni saboda shi hani gaba ɗaya ake hannuwa mamaito nan da kyau so suna ganin duk da haka dai ba hana cewar mutum ya yi sallar zawatul asbab sallan da take da dalili kamar sallar jana'iza ba ta sanadiyar mutuwa ba ne yawa ko bayan an an su bayan sallar la'asar za a jinkirtar da jana'iza har sai rana ta faɗi sai suke ganin to tunda ganin kashi ga masallaci za ka iya yi na'am sai abin da ya shafi yin nafila a lokacin da liman ya zauna akan mumbari wannan fa ana yi ne ga mutumin da ke cikin masallaci dama shi dama wanda bai samu kafa shi ta shiga masallaci ba dama kwata-kwata ba a magana nafila a kan shi sawa'un ya je liman ya je sawa'un ya je liman bai je ba don wace nafila zai yi Na nafilatu rihabil masjid ko kuma tahiyatu rihabil masjid ko tahiyatul masjid ko ta tahiyatul juma'a wani jina da kyau shin nafila ce ta haramin masallaci ko nafila ce ta juma'a duk don ana magana ne ga wanda ke cikin masallaci shi a kan shi ake magana amma mutumin da bai samu ya shiga cikin masallaci ba babu wata nafila da yake yi kawai kana zuwa masallaci liman ya zo ko liman bai zo ba sahu inda sahu ya samu kawai sai ka zauna a wurin ba wai kawai zaka samu kan kwana bane ke Allah ba kuma kace kai ma za ka yi nafila wata nafila za ka yi za ga wani tsakani da masallaci an kusa an samu wajen rabin kilomita amma kuma yana nafila wata nafila yake yi kwata-kwata babu wannan nafila ba ina wannan magana ne ko da liman bai zo bai hau kan mumbari ba yanzu wannan nafila da ake magana ana magana ne a kan wanda yake cikin masallaci zai nafila ko ba zai nafila ba a lokacin da liman ya so kan mumbari kuna jina da ke ko malikiya suka ce ba zai nafila ba saboda me saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce idan liman yana hudu ba sai wani yake magana sai ka hana shi yin maganar ka ce yi shiru Al'amur bil ma'aruf kai ko ba al'amur bil ma'aruf kai ba eh sallallahu alaihi wasallam yace faqad laghauta faqad ka kai barna a daidai wannan lokacin shi da yake surutun ba shi da juma'a kai kuma da kace da shi yi shuru to kai barna kai abin da ba daidai ba kun fahimci wannan da kyau sai malikiya suka ce to in dai har mutum zai kasance ya yi al'amur bil ma'aruf a lokacin da liman yake hudu ba a ce bai yi daidai ba to ina ga magana kuma yana shigowa ya ce zai sallin fila karatun ya fito ko bai fito ba karatun ya fito ko bai fito ba to wannan shine magana da ake magana sai magana kuma da ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi wani mutum ya shigo cikin masallaci yana shigowa cikin masallaci sai ma'aikin Allah ya ce kai sallah raka'a biyu ce a ce kai sallah raka'a biyu an ka kuna jina da ke ko sai wasu ka ce a'a tun da fara an hana wancan ya yi magana to lalle ka hana shi yi magana ba za a yi wasu kuma suna ganin ya halatta a yi an ga samu fata bari maganganu ne masu tarin yawa maganganu ne sama da tara a kan za a yi nafila a lokacin da liman yake kan mambari ko yake hudu ba ko ba za a yi ba ina muku magana ne ba ga wanda ya shiga cikin masallaci ba fa wanda ya zo kan titi ya shimfa da darduma ba ba wanda ya zo wani wuri ba a kan shi ake magana ba ana magana ne kan wanda ya shiga cikin masallaci ina fatan muka yanci wannan da kyau alaikum salam alaikum salam wani haramun ya yi haramun ya yi. liman yana hudu ba kana magana ba liman yana hudu ba ka ce Allahu akbar ka ce Allah ya kiyaye ka duk wannan haramun ne wannan haramun ne bi halatta ba kwata kwata bi halatta ba wannan Allah shi kiyaye ku Allah ya tsare ku a ce aya wuri kaza ma an yi wai liman yana kan mumbari ana mai ana ana ana ta'aliki kan magana duk wannan bi halatta ba haramun ne wannan da limaman da masu sauraron kai ka ce ba su bambance tsakanin mumbarin hudu ba da mumbarin wa'azi da mumbarin karantarwa ba ko haka yake ba ko mumbarin wa'azi mumbari da ake kafara a kodin yaushe balle ana hudu ba mutum ya ce Allah Allahu akbar ya ce Allah ya kiyaye ka wannan bai halatta ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu malai ya ce faslun fi shurutus salat wa shirutu sala wa taharatu alhadathi wa taharatu alkhabathi min albadani wa thawbi wal makan wa satr alawra wa istiqbal alqibla wa tark alkalam wa tark alaf'al alkathira ma la yati fasul fi shirutu salat wa anna fasal idha kawa mana shartan salla salla tara shartu biyu akwai shartun siha ke da sai sun cika sallar tai akwai shartu wuju in sun cika sallar ta zama wajibi a kanka. kun gane ko su shurutul wujub na in sun cika sallah ta zama wajibi a kanka shine na farko al-islam mutum ya zama musulmi na biyu ya zama albulo ya balaga na uku ya zama al yana da hankali na hudu ya zama irtifa'u dam al-hayd nifas ta samu daukewar jinin al'ada ko jinin biki nawa kenan hudu na biyar ya zama na lokacin ya shiga kun gane ko yawa to waɗannan biyar su ne sharɗan wujub an suka cika sallah ta zama wajibi a kanka a waɗanda sharuɗan da malam ya faɗa sai sun cika ne sallarka in kayi ta ta yi su ne kuma guda shida malam ya kawo ya ce na farko taharatul hadas tsarkin hadasi tsarkin alhadas kuma shine duk abin da ya fita daga cikin ɗan adam na najasa ko na najasa kama abin da ya shafi sarki abin da ya shafi fitsari da bayan gida da dai sauransu abin da muka ambata a baya muka ce na najasa dan a fitar da yawu yawun ya fitar ga bakin mutum ba shi da hadasi ba wai hadasi wa taharatul khabas da kuma tsarkin habasi shine duk abin da yake najasa da ya fantsamo maka a jiki wannan abin min albadani a tsarkake masallaci ya tsarkake jikinsa wa thawbi ya tsarkake tufafin da zai yi sallah da shi wal makani ya tsarkake wurin da zai yi sallah bangare nau kenan uku albadani tsarkin jiki wa da tsarkin tufafi walmakani da tsarkin wuri wa saturul aura da kuma sitirta al'aura masallaci ya zamana sai ya sitirta al'aurarsa sannan sallar shi ta yi wastiqbalul qibla sannan kuma ya zamana ya fuskanci alqibla kenan bai fuskanci alqibla ba sallar ba ta yi ba wa tarkul kalami ya zamana kuma ya bar magana kenan in yana sallah yana magana sallashi shi ba ta yi ba wa tarkul af'alil kasira sannan ya bar ayyuka masu yawa sai ka ga bai ce wa tarkul af'al ba shi sai ya ce al kasira masu yawa amma al kalam sai ya ce wa tarkul kalam da barin zance kenan qalilu wa kathiruhu yana bata sallah mutum ya kawo maka abinci sai ka ce ajiye nan sallah ta ɓaci kun gano wannan da kyau ko amma ya kawo abinci sai ka karɓa ka ɗora akan firij sallah ka ta yi dan aiki ne ba mai yawa ba ana sallah a masallaci sai aka ka wuta mukunnin wuta yana kusa da kai sai ka danna sallah ka tana nan ba ga nan ba kawai sai ka danna shi sallah ka tana nan ana ana sallah sai aka kira ka a waya sai ka turo waya ka kashe sallah ka nan dan aiki ne ba mai yawa ba ko ana sallah sai ka ji an kira wani a waya sai ka tuna baka kashe wayarka ba sai ka ɗauko ka kashe sallah ka nan domin aiki ne da wanda yake ba mai yawa ba wannan shi yana da kyau ko to malam sai bayan ya lissafa waɗannan sai biyo su ɗaya bayan ɗaya ita alike kansu Allah ta'ala ya saka mai da alheri yace wa auratu rajuli ma baina surati ila al-rukba wal mar'atu kulluha auratu ma adal wajha wal Ya yace wa auratu rajuli al'auran mutum namiji ma baina surati ila rukba shine abin da ke tsakanin cibiye shi zuwa gwiwarsa ba ya ce wasu tarun aura ba wasu tarun aura to al'auran namiji shine daga cibiya abin da ya kai gwiwa wal mar'atu kulluha awra mace kan baki ɗaya ta al'aura ce tun daga kanta ma'ana gashin gwamta al'aura ne ma adal wajha wal kafai in banda fuska da tafin hannu da biyu in banda tafin hannu da fuska so kaɗai ne ba al'aura ba kenan za ta yi sallah dole ne dole ne ta rufe ko ina za ta yi sallah dole ne dole ne ta rufe ko ina da ina in banda shacin fuskata da tafin hannunta kenan dole ne ya zama amma ta yi sallah ƙaurinta nan ya bayyana fa eh sallah ba ta ba al'adar ta ya bayyana sangalin hannunta ya bayyana sallah ta bai ba ka duba risala ta ibn abi ya yi bayani da ke da ke. wajibi ne su awa isa ma na ita aliki kan wannan sai ce wa tukrahu salatu fi sarawili illa idza kana fawqa shay da yace da ya ce abin da ya shafi al'auran namiji daga cibi zuwa gwiwa sai ce wa tukura musalatu an karanta yin sallah fi a dogayen wanduna da dogon wando kadai mutum ya sa dogon wando ya janyo shi zuwa cibiya ba ya rufe ba ba ya karanta yanzu an ce al'aura daga cibiya zuwa gwiwa ba da ya sa dogon wando sai janyo shi zuwa sama an karanta mutum ya sallah da wannan illa idan kana fauka shai sai idan saman wanda akwai wani abu mutum zai je gaban ubangijinsa yana da kyau kyakkyawan shiga amma sai ga mutum ya sauro wani singileti sai nuna ka wannan jina da kyau ko na sai malam wannan kenan sai abin da ya shafi tsarki sai malam ya ce wa na jasa saubu wa lam yajid sauban ghaira wa lam yajid an yaghsiluhu bihi aw lam yakun indahu ma yalbasu hatta yaghsila وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته mara ya ce wa mata najasa saubu wanda tufafinsa yake yana da najasa kuma gashi gusar da na najasa sharaɗi ne a sallah mace ko namiji wa lam yajri sauban ghaira bai samu wani tufafin da ba wannan ba wannan kawai yake da shi yanzu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi bai samu ruwan da zai wanke wannan najasar ba aw lam yakun indahu ma yalbasu ko bai samu wani tufafin da zai sa ba dan ya wanke mai najasa hatta yaghsilahu har zuwa i wanke mai najasa ba duk bai samu ba wa khafa khurujal waqti kuma ya tsoron lokaci zai fita Sallabe bi najasatihi sai ya salla da najasa kuna jina kenan yanzu mutum an tsare shi a caji ofis a nan wanda da najasa ko a sel ya yi mafarki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk wannan bai hana mashi wajibcin sallah ya sauka a kan shi duk sallah tana nan a kan shi ko kuma an ɗaure shi a sai ya zama daga shi sai kamfai sai fat kawai yake a wannan lokacin a hakan zai yi sallah sai ce to ai nan yake fitsari a nan yake bayan gida duk a haka zai yi sallah iya abin da yake da iko kenan Allah ta'ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha amma wai ya zauna a cikin wannan hali kuma bai yi sallah ba ai kaga zama zulmatun ba'dha ha ba'd ba a sallan ne zai roki ubangiji Allah ta'ala ya fitar da shi daga halin da yake ciki ba sai mutum ya dawo ka yaji yana tambayar an tsare shi kaza an yi kaza an yi kaza mai sallah ba kuma wannan zai iya shafar duk marasa lafiya ya zama a tufafin ne ke bayan gida a tufafin ne saboda rashin lafiya bai samu wanda zai kawo mashi duk sai yi sallah shi muddin kada lokacin sallah fita wala a ta'khiru salati li adami tahara wa man fa'ala dhalika faqad asara sai mala yake cewa wala hilu akhiru sala bi halata a jinkirtar da sallah ba li adami tahara dan cewar babu tsarki a jinkirtar da sallah bi halata ba wa man fa'ala zalik duk wanda ya haka a asarabba ya saba ma sa wannan shi na da kyau saboda haka mu bambance tsakanin tahara da nazafa ana nufin tahara abin da yake da najasa amma ma'aikaci fakanaiza mai gyaran mota mai kaza mai kaza wannan bakin mai da ba najasa bane kun lura da kyau ko na farko zai iya sallanci to amma kuma ai yana da kyau ya samu doguwar riga ya tafi da ita sai ya rataye in zai sallah sai isa wannan sai ya cire waɗannan duk da ba na tsatsa saboda ya je gaba ubangiji a mafi kyawun sifa kuna jina da kyau ko amma sai mu bambanta tsakanin nan zafa da abin nan najasa ba ta hana mutum ya lokacin sallah ya yi muddin ya yi sallah muddin lokacin sallah ba ku zai ba wa man lam yajid ma yasturu bihi awratuhu salla uryana duk wanda bai samu abin da zai suturta al'aurar shi da shi ba sai ya yi sallar tsirara kuna jira da kyau duk waɗannan al'amurra karatu ne mutum kada ya zo wata rana ya same shi ko an sace mashi kaya gaba daya ko gobara ta cinye su ko an kulle shi a caji ofis ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wannan bai ɗauke mai sallah ba sai yi sallar tsirara wa man akhta al-qibla ta'ada fil waqti duk wanda ya kuskure ma al-qibla yayi sallah a inda ba alƙibla ba sai daga baya kuma ya lura a ai kuma a gefen alƙibla ba a kan ba alƙibla yi ba a ada fil sai ya mai da sallar a cikin lokaci in lokacin da ya fita ba kenan sai malin ya bada wasu manyan manyan ƙa'idoji ya ce wa kullu i'adatin fil wakati fa hiya fadila duk wani abin da duk wata sallah da aka ce ka mayar da ita a cikin lokaci to mustahabi ne kana jina abin da aka ce kamar a cikin lokaci fadila mustahabi ɗaya kenan wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti duk wani abin da yasa ake mayar da sallah a cikin lokaci saboda shi to fala tu'adu minhu fa'ida ba a mayar da wacce lokacin da ya wuce kenan sai yanzu ya tuna ai la'asar ɗin da yi ɗazu ba alƙibla ita ba ya ke ciki eh shi kenan wannan fila ba a mayar da nafila duk abin da aka ce ka mayar a cikin lokaci to ka san wannan mayawar fara mustahabi ne ka san wannan mayawar ba a mayar da wacce lokacin ta yi fita ka san ba a mayar da nafila kenan ko da a yanzu nafila bayan magariba da kai sai ka tana aika ita ne kuma bayan abin nan ba a alƙibla ba kenan ba za ka mayar da ita ba amma magariba ce ba za ka mayar ko ba za ka mayar ba za ka mayar a lokacin mayar wajibi ne ba wajibi bane Allah ta'ala ya ji kan Rahman al-Aqabi Allah ta'ala ya ji kan shi da gafara ya rahmishe shi subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ta'aliki da malami wallahi ba karamin ta'aliki bane hali ne da ake ciki sosai da sosai filla filla da ke biki sai ke za ka ɗauka waɗansu abubuwan uzuri ne da shari'a ce maka asalin ba uzuri ba ne tufafin ba shi da tsarki iya halin da ka samu lokacin ka kenan shi kenan sai ga iya wannan lokacin Allah ta'ala ya tsare baki da Allah ta'ala ya fitar da al'umma musulmi baki da cikin dukkan ƙangin da suke ciki Allah ta'ala ya al'umma musulmi marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya subhanallahu wa ta'ala wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba mu littafin hadari ne ya mata ba sallah